الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأديء الله وأديء الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت أدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan musulmai إنا من gaisuwan الدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau azumin ramadan tara ga wata kuma yau juma'a kuma bayan sallar la'asa lokaci ne mai tsada a musulunci da ya kamata a ce kowane bawan Allah da ya san irin wannan lokaci manzo Allah ya ce a ranar juma'a akwai wata sa'a wanda in ya dace bawan Allah yana roƙon Allah sai Allah ya biya masa bukata mafi yawan malamai suka ce wannan lokaci bayan sallar asar har zuwa faduwar rana Allah ya bar lokacin don kai ta ambaton Allah kuma abinda aka fi so a yawaita yi ranar juma'a babu kamar salatin annabi shi salatin manzon Allah in kana yawaita shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sai Allah madaukakin sarki ya biya maka bukata har bukatar da baka roke shi ba akwai wani sahabi yakan tashi cikin dare ya ta addu'a sai ce ya rasulullah adadi nawa ya kamata in saka nayi maka salati sai manzo Allah ya ce mashi ita abinda kaga dama sai kai sai ce ya rasulullah zan sanya rubu'i ɗaya bisa hudu na addu'o'ina ba zan roki Allah wata bukata ba salati kawai zan yi ta yi ɗaya bisa hudu sauran kuma in faɗi bukata sai manzo Allah yake da ka ƙara kenan salati bai maimakon kaiwa annabi ɗaya bisa hudu da ka ƙara sai ce ya rasulullahi to zan yi ɗaya bisa uku sulusi ya zama duk salashin annabi manzo Allah yake da ka ƙara yake to ya rasulullah zan mai da rabin addu'a ta ta to salati gare ka manzo Allah yake da ka ƙara sai ce to in haka ne ya rasulullah zan ma bazan ma roki Allah komai ba zan sanya salatin ta gaba da ya zama shine addu'a ta sai manzo Allah ya ce to ku a lokacin dukkan bakin cikin ka Allah zai yaye maka duk bukatan ka Allah zai biya maka salatin da rike ba ga wani wani bawan Allah da ya ci bashi ba na sha karanta muku kisa ya ci bashi ranan biya ya kasa biya wanda yake bin sa bashi kuma ya dauke shi sai ya kai shi ƙara wurin alƙali an kawo shi wurin alƙali alƙali ya ce to ka yi belin kanka amma ka kawo mana wadda zai ɗauki belin ka sai ka sanya wani a cholesterol da za ka bayar cholesterol wanda in ka ba da shi shi ne zai zama sanadiyya sai ce to alƙali ni ban da komai amma na sanya manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya zama shine kafiri in ban dawo ba ran da aka ce in dawo kamar bana cikin al'umma manzon Allah alƙali magana sai girma gare shi yace tun da ka kawo sunan manzon Allah an barka an baka dama yanzu ka je amma ka dawo tun da kai jingina kanka da cewa in baka dawo ba kamar baka cikin al'umma manzon yana dawowa gida sai ya ce wa matarsa to fa na ɗebo da girma, na ɗebo abin da ya fi ƙarfin bakina ga mai bashi na bi na bashi dirhami ne ɗari biyar ya kasa biya amma yanzu a gaban alƙali na ce lamuni wanda zai lamunce mini shine a sanya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi zama shine mai tsaya mini a matsayin shine mai lamunta in ban dawo ba bana cikin al'ummarsa alƙali kuma ya bani wannan matarsa ta ce to ai da za mu yi tunda babu hanyar biyan wannan bashi kuma gobe za ka koma zuwa ga alƙali ko jibiran da aka ce a koma to mu kwana yau muna salati wa annabi tun daga hadisin manzon Allah da ya ce duk wanda ya ya zamanto addu'arsa gaba daya salati ne wa manzon Allah to bakin cikin sa Allah zai yaye mishi bukatun sa Allah zai biya mishi duk da mu wanda yake ci to ni ina baka shawara mai gida mu kwana yau muna salati wa annabi ko Allah zai fito mana da hanyar da wannan bashi da ake binka da ake nema a tozarta ka har gaban alƙali ko za mu samu saukin sa mai gida yake sai ku kama salati suka kama salatin annabi suna yi ba adadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid salatin annabi ba suke ba salatin fatiha ko na'am <laughs> saboda ko wani daura aure za a ce salatin annabi goma goma ko sannan a cika da fatiha da salatin fatiha idan an ce salatul fatiha na annabi to ai a farko an ce salatin annabi nawa goma goma yanzu fatiha da salatul kaga salatul fatiha ba na annabi to mu rike na annabi sai mu zauna annabi to yanzu wannan salatin annabi yake Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala shikenan har gari ya waye sai mafarki sai manzo Allah ya zo cikin mafarki ya ce ka je wurin sarkin garin nan ka ce ya biya maka bashi in ji manzo Allah sai ga mata sai ce ga mafarkin da nake saboda duk mutumin da yake so ya ga annabi a mafarki in ka damu da annabi inda da gaske yake yi sai ka gani ka yi wa annabi salati ka yi yawaita bin sunnan annabi sai ka ga wata rana kai mafarkin manzo Allah domin duk abin da ka damu da shi sai kai mafarkin sa in kana musu yanzu ka je ka ci shinkafa da wake ko ka ci wake baka sha ruwa baka kwanta in ba ya sa ba ko ka ci dankali irin dankalin Hausa kuma baka sha ruwa ba in ba a mai da hankali ba sai cikin bacci ka kana mafarki ga ruwa na wucewa haka ne saboda dama ka damu da ruwa to duk wanda ya damu da annabi in kana son annabi zaka yi mafarkin Allah ka sa mu ga manzon Allah amin Allah ka sa mu tashi cikin masu wanda annabi zai cece su to wannan bawan Allah sai matan ta ce haka ka gani yake yi to je ka gidan sarki ka gani kuma a mafarkin sai manzo Allah ya ce bishi sarkin wannan gari in ka je zai tambaye ka ya ce maka ah me ya hujjanka cewa annabi ya ce ka zo in biya maka wannan bashi sai annabi ya ce yayi alwashi turan da Allah ya bashi sarauta cewa kullun dare sai yayi wa annabi salati kafa duhu shi wannan sarki amma daren jiya hankalin sai tashi sai ya karanta waɗansu adadi bai iya cikawa ba haka ya bacci ya shiga cikin damuwa ko yayi duhu ko bai yi ba haka da ya kwanta to da kaga gaya mishi wannan zai san cewa lalle bai gaya wa kowa a duniya cewa yayi alƙawarin zai yi tsayawa annabi salati shi yayi alƙawarin tsakaninsa da Allah amma Allah ya sanar da manzon Allah wannan bawan Allah yanzu ya je fada har an bashi dama ya ga sarki yace mai martaba sarki je na yawan barki mawarkin da ne kuma na yawan barki da annabi kuma ya ce ka biya min bashi in biya maka bashi yi ana bi na bashi dirhami 500 dirhami 500 yi ake bin ka bashi to wanda dalili zaka iya gaya min cewa ka ga annabi a mafarki har in gansu sai yace lalle kuwa abinda na gani cikin mafarki manzon Allah ya ce kullum dare kai alƙawari wa Allah cewa za ka yi wa annabi salati kafa duhu, kuma kullum turan da ka samu mulki kana yi amma daren jiya kai baka san adadin abinda kai ba saboda ka kwana cikin bakin ciki da damuwa yana gaya wa sarki ya kace sarki ya zai shi ce wallahi kaga manzon Allah duk duniya ko mata ta bata san cewa na yi wa Allah alƙawari da garin da Allah ya zan sarauta cewa zan dinga yin salatin annabi dubu dubu kuma haka nake kullum a sai Allah ya yarda da abin da nake tunda har Allah ya gwada ma cikin mafarki ya kai wa Allah nawa ake zai ce dirhami 500 sai yasa aka dauko dirhami 2000 yace ga wannan na baka je ka biya bashi ka biya 500 sauran kuma kai ce fa nan gidanka yanzu ku ga ku ga wannan ba Allah ya taso kamar mu ganshi amma a cikin zukatan yana tafiya sai kotu yana tafiya da karfin jiki ko kuma ba da karfin jiki ba da karfin jiki bayan ya samu kudin biyan bashin ma haka ne har da na ce fa ne shi yasa wani ya tashi a jiyosa ba ko kobo in ba a yi sa'a ba kuma babu Allah cikin lamarin sa sai ce wallahi inda ma kahon tashin kiyama a hannunsa yake ba yau juma'a ba da ya hura kowa ya mutu shi matsalar ta kawai ba ko kobo a jinsa to yanzu wannan bawan Allah gashi ya zo kotu yana zuwa kotu yana shiga alƙali yace bawan Allah ka zo da kuɗin da aka yi sharadi da kai yake na zo da su yake to ya nuna kai mutumin girki ne tunda an ce manzon Allah shine lamuni ka je ka dawo da ainihin wato dalilin matsayin manzon Allah kuma ka dawo bawan Allah ni ma a matsayin na alƙali wallahi jiya na ga abin mamaki cikin mafarki Allah ban san ta ina ba sai na ji kawai ana ba ni umarnin cewa nemo wannan dirhami 500 in baka saboda ka gata alƙali shi ma ya kawo nashi dira ɗari biyar ya sa hannu ya karɓa ya ce na gode shi ma wanda ake bin kuɗin ya ce ainihin yau na zo ne da niyan in yafe maka saboda haka na yafe wani dira ɗari biyar saboda haka an yafe mishi dira ɗari biyar alƙali ya kawo ɗari biyar ga kuma dubu biyar ya zama nawa dubu biyar da ɗari biyar albarkacin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا الله كأنسى وانا gashi kuma ranar juma'a gashi bayan sallar la'asar gashi a masallaci ana tafsirin alqur'ani mai girma ga mala'ikun rahama suna kewaye da mu kowannen mu da bukatarsa ya Allah muna kamun kafa da wannan lokaci mai albarka Allah ka biya mana bukata Allah rahma mai Allah ya ce inda zamu tashi يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الانهار وندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم jiya mun yi bayani tana da sunaye daban-daban to Allah madaukakin sarki zai tara kowa da kowa a wannan ranar yawma yajma'ukum liyawmil jam'i ran da Allah subhanahu wataala zai tara ku ya sanya mala'iku eh su ainihin wato kora kowa da kowa ya tashi zuwa ainihin wato inda za a tashi kiyama a tara kowa da kowa da mutane da aljanu da dabbobi kowa ya tara zalika yawmut taghabu wannan rana da Allah ke tara ku gaba daya ita ce ranar taghabu ita ce yin alkiyama ranan da ainihin wato kowa sai yayi nadama mutumin banza yayi nadama ina ma a ce ya zama to mutumin kirki in ya zama mutumin kirki da yanzu gidan aljanna shine makomarsa saboda haka a lokacin zai nemi ya tuba a mai da shi duniya yayi aiki na kwarai Allah ya ce ina a wannan rana ba zai yiwu ba tunda ka bari har mala'ikan mutuwa ya zo maka eh babu komawa saboda haka Allah madaukakin sarki ke cewa hatta idza jaa adhumul maut hatta idza jaa ahaduhum har sai mutuwa ya zo wa ɗaya daga cikin su zaka ji suna cewa ya Allah a mai da mu duniya lokacin da mutuwa ya zo zai nemi yana neman a mai da shi duniya wanda ba zai yi ba qala rabbirji'un sai ya Allah a mai da mu duniya alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla watakila in na koma duniya zan yi aiki na kwarai cikin abin da na yi sakaci sai in samu kuma in yi kokari in riski abin da ya kamata kai na riska Kala kalla Allah ya ce ba zai yi ba innaha innahu illa kalimatun huwa qailuha innaha kalimatun huwa qailuha kalma ce kawai wanda shi ke fadin ta ina neman a mai da shi ai an ba shi lokaci ai an mishi wa'azi ai qur'ani yace wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut fa yaqul fa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin يؤخر الله نفسا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون an gaya mishi an gaya muku an gaya mana wa an fi komin mara razaqnakum ku ciyar da abin da muka azurta ku da dukiya ku yi amfani da dukiyar da Allah ya baku ku yi amfani da lokacin da Allah ya baku shi ma arziki min qabli ayati ahadakumul maut tun gabanin mutuwa bai zo wa ɗaya daga cikin ku ba fa kula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib balle ya dora cewa ya Allah a jinkirta mini har zuwa wani lokaci gangani in an jinkirta mini fa asaddaqa wa akun min as-salihin zan yi sadaka zan taimaki addini zan kasance cikin mutanen kirki sai Allah ya ce walan yu'akkirallahu nafsan idza jaa ajaluha ba a jinkirtawa rai in lokacin ta yayi kawai shikenan lokaci na yi sai malaika mutuwa ji saboda haka zaka ji suna cewa ya Allah a maida mu in mun je zamu yi aiki na kwarai Allah ce ba zai yi ba saboda haka sai kenan ku ji tsoron Allah ku gyara ku yi ayyuka mu ji tsoron Allah mu gyara mu yi kyakkyawan aiki tun kafin yinin kiyama tun kafin mutuwa bata zo ba domin abin da ke gaba gare ta shine abin da yafi baka tsoro a yanzu dan adam duk abin da Allah ya shirya a gaban sa yafi tashin hankali yanzu mutuwa kake tsoro babu abin tsoro kamar ran da zaka koma zuwa ga Allah to bayan mutuwan abin da ke bayan mutuwan yafi mutuwan tashin hankali zaman kabari yafi mutuwa tashin hankali yan uwanka da danginka kowa zai dauke ka a sanya ka cikin kabari Kowani mamaci in ya mutu abubuwa uku ke raka shi kabari da mutanensa da dukiyarsa sannan da aikinsa biyu su dawo su bashi daya duk yadda suke kaunansa mutanensa da ɗansa da matarsa da ƴan gidansa da wane ne nashi ba wanda zai yadda a hada shi tare a binne su ko akwai babu shi har matarsa ma da suke kwana zani daya mayafi guda bayan an kwana uku ko hudu tana mafarkinsa sai ta so mace a nema mata magani yana mata fatalwa ko yanzu ya so madamunta da ba wanda take kauna kaman shi to in an kai ka kabari da danginka mutanenka da dukiyarka duk za su dawo dukiyarka in motonka ne a ranar moton da kake hawa ma ranar tafi ka sai dai a sanya ka a akori kura hatta mayafin da aka saka aka sanya ka bayan likafani akan kawo mayafi a saka bayan an sa a cikin kabari sai an jawo wannan mayafin a dawo da shi daga nan a kwakwance ka a sanya itatuwa a sanya ganye a rufe ka duk inda aka samu kofa zai bude an toshe to daga nan fa man ya'mal misqala zarratin khairan fa man ya'mal misqala zarratin khairan yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره gwargwadon kwayar komayya kwayar zarra sai ya gani tun a ranar zai fara gani tun ranar za ka san matsayinka in ɗan kai aljanna ne ka sani in ɗan wuta ne ka sani to kenan mutuwa kake tsoro amma abin da ke bayan ta ya fi tashin hankali kabari to abin da ke bayan kabarin kuma ya fi kabarin tashin hankali tashin kiyama ranan nafsi nafsi kowa na cikin tashin hankali annabawa na tsoro manzanni kowa cikin tashin hankali kuma kowa ya tashi gaban Allah tsirara a tsorace a sirgice saboda haka wannan yini Allah ya yi kushi kushin da bai taba yi ga rana an sako ta zuwa kan mutane kai na tafasa kwakwalwa na tafasa wani hawaye da zufa ya kawo habbakin habasa hawaye da zufa kawai yana neman ya zaman ruwa don ya haɗa mutane ana cikin tashin hankali ga hawa kan siradi manzon Allah na tsaye yana addu'a rabbi sallim sallim al'umma na Allah ta su haye kowa sai ya hawa kan siradi wa in minkum illa wariduha wa in minkum ya fi takwabi kaifi gashi kuma siriri ya fi gashin kai sirarrantaka ya fi kuma takabi takwabi kaifi kuma kowa sai ya wuce ta kai kuma kasan sautan jahannama saboda haka wani da ciki zai hau wani da kiran zai hau wasu ko za su zo kaman kyaftawan lantarki kamar yadda ake walƙiya sun wuce Allah ka samu wani amma manzon Allah na tsaye yana ta addu'a rabbi sallin sani al'umma na Allah ka sa su ce lafiya saboda haka kaga kenan yanzu ba ta mutuwa ake ba a riga an mutu ba ta zaman kabari ake ba a riga an yi zaman kabari ayyuwan wannan ranar rana ga ta nan kusa yanzu tsakaninka da rana mil kusan nawa miliyan 93 dobi da ranar ke zafi temperature a nan yola ya kai 40 da wani abu amma duk da haka ana jin zafi to ranan rana za ta zo dab da kan mutane shi yasa manzo Allah ya ce akwai mutane bakwai da Allah zai musu inuwa da inuwan ta tashin kiyama ana wannan tashin hankali ba sani ba daga ciki akwai shugaba mai adalci Allah ya baka shugabanci kai adalci akwai mutumin da zuciyarsa ta rataye da masallaci kullun yana masallaci yana jiran sallah yana zuwa wurin tafsiri yana zuwa salloli gaba daya zuciyarsa ta rataye da masallaci yana cikin wanda Allah zai mishi inuwa ran tashi kiyama akwai rajulani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi abokanai da suke soyayya saboda Allah sun hadu saboda Allah sun rabu saboda Allah dayan ya rabu da hanyar Allah sai ka kishi bayan ka mishi nasiha ya kidawa sai ka rabu da shi ko kuma kuna abokantaka saboda Allah Allah ya kifi rayuwarsa har ya koma ga Allah kai kana duniya kun hadu saboda Allah ko rabu saboda Allah haka rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aina mutumin da yake zaune yanzu ya tuna da Allah ya tuna da kwanciyar kabari tsayuwar tashin kiyama ya ji wa'azi sai ga idon suna zub hawa wannan hawayen da yake yi don Allah don tsoron Allah manzo Allah yace Allah sai ya mishi inuwa da inuwan al'arshi ranan da kowa ke cikin tashin hankali sannan mutumin da ya zamanto wata mata kyakkyawa mai daraja mai martaba ta nemi yayin zina da ita fa qala inni aqafullah yace ina tsoron Allah kenan yana da ikon ya yi zina amma ya ki yin zinan saboda tsoron Allah shi ma Allah zai mishi inuwa da inuwan alshiran tashin alkiyama haka nan mutumin da ke ɗaukar sadaka ya bayar saboda Allah hatta hannun hagunsa bai san abin da dama ke bayarwa ba shi ma yana cikin wanda Allah madaukakin sarki zai musu inuwa da inuwan al'ashirin tashin kiyam a sai kenan kaga yini ne na tashin hankali yini ne na ainihin wato duk mutumin da ya aiki na kwarai zai samu tsira to tsayuwan kiyama ya fi zaman kabari tashin hankali zaman kabari ya fi mutuwa tashi hankali to shiga wuta ya fi kuma tsayuwar alkiyama tashi hankali domin yanzu an gama hisabi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wadansu aljanna za su je Allah ya sa muna ciki wadansu ko wuta za su shiga kuma in sun shiga wutan har abada ba fita in sun shiga khalidina fiha abada ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالد أبيها أبدا suka mutu suna shirka da Allah in sun shiga wuta har abada to wannan rana da Allah ke ce ku ji tsoro Allah ke tsorata mu wannan ranan yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut tarahur sai Allah yace wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan duk wanda ya imani da Allah imani kawai ba zai isa ba sai ya biyo da aiki na kwarai bayan kai imani kuma kai aiki in kai imani kai aiki yukaffir anhu sayi'atihi ko nukaffir anhu sayi'atihi wa nikra saboda haka Allah ya ce za mu kankare mishi ainihin wato kanana ƙananan zunubansa in ka nisanci manya manyan zunubai ƙanana ƙanana da kake yi sai Allah ya sa kankare maka shi yasa manzo Allah yake tsakanin Ramadan zuwa wata Ramadan Allah na kankare muku kananan kananan zunubai tsakanin Juma'a zuwa wata Juma'a Allah na sa a kankare maka kananan kananan zunubai in ka ne sanci manyan manyan zunubai Allah ya ce mai Qur'ani in tajtanibu kaba'ira ma مدخلا كريما تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن كني سنتي الكبائر أن أكهنا أي كتاب كني سنتي شركة الله شيني بابا كني سنتي كسان كي بابا كشي ري دا الله يحرم تا كشي تا haka kawai ka zama sanadiyan kashi al'umma mutane na tsoronka kuma wai har yanzu addini kake to wani addini ne da kisa yaya zaka kira mutane zuwa ga addinin ka kuma kana so ka kashe su alhalin addinin musulunci addini ne na rahama saboda haka kisan kai musulunci bai yarda da shi ba sai da manzon Allah ya kalli dakin Kaaba yake dakin Kaaba na da daraja amma ran mumini guda ɗaya tak ya fi dakin Kaaba daraja a wurin Allah ya kai wanda kake zama sanadiyar kashe mutane kuma kace addini kake ka je kasuwa ka sa bob ka zo masallaci ka sa gob ka je asibiti ka sa gob ka je ina ne ka sa kuma ka ce addini to kai ya ake shiga addinin ka ba ya kamata ka yi mutane wa'azi ba ba sai da Allah madaukakin sarki ke cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta wa ma kunna mu'azzibina hatta ba ma azaba ba ma musu azaba sai mun turo musu da manzo sun kareta to kai baka zo kai wa'azi ba baka ce ga irin wa'azinka ba ga addininka ga yadda ya kamata yi ba addininka kawai kisa shi dan adam kullum ai yana son abin da zai tausaya mishi shi yasa in ana jin mutane zuwa ga rahama za ga suna zuwa amma in mai wa'azi kullun na kai ku wuta wuta har abada irin wa'azin turbi na da na taba gani da muna kanana wasu masu wa'azi sai ce wai wanda ya ci dumame wuta har abada dumame fa abincin da ya kwana aka dumama da safe wanda ya daura agogo wuta har abada wa'azin turmi a kunna gas light irin wannan wa'azi ai babu shi yanzu saboda haka in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kun nisanci shirka shan giya caca cin riba kisan kai wayannan gaba ɗaya kun nisance su kanana kanana kuma da kuke aikatawa Allah ce sai mu ya fi mu in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش يجتنبون كبائر الإثم manyan manyan اللمم illa lamam sai kanana kanana wanda ba a rasawa duk yadda kake kai ba annabi ba sai an ga kai dai mu ba masumai bane shi yasa a matsayin mu in an ga muna kuskure ai mana nasiha in ka ga liman na kuskure kai mishi nasiha in ka ga malam na kuskure kai mishi nasiha in ka ga shugaba na kuskure kai mishi nasiha amma munafiki baya iya yi wa shugaba nasiha sai a cikin mutane mumini kuma in zai yi wa shugaba nasiha a koye yake cikin sirri yayi don Allah ya rubuta mishi shugaba ga kaza kaza a gyara duk wanda zaka ga ya fito jarida ya rubuta kaza ya rubuta kaza ya ce wai yana so ka gyara ne yana ma nasiya ƙarya yake munafiki ne manzo Allah ya ce munafiki shine wanda yake yin maka nasiha don ya tozarta ka amma mu'mini shine wanda in zai yi nasiha ya ga kai ba daidai ba sai ya kebe ka wani a gyara kaza a gyara kaza in bai iya zuwa gare ka ya rubuta maka wasiƙa a gyara kaza kai kuma ana son ka zama ba mai girman kai ba da ka gani an maka nasiya kuma ka gane cewa gyara ne sai ka ce alhamdulillah na gode Allah ya saka mana alheri amma munafiki shine wanda in ya ma nasiyan kuma ko da a gebe ne sai ya ganka kuma kana aikata wani abu ko ya ganka cikin jama'a sai ya ce wane ka fa mai da hankali in ba haka ba zan faɗa ko zai faɗi min nasiyan da yema da yake so ya tona asiri kuma cikin jama'a hmm. kaga ba don Allah bai saboda haka ya kamata mu gyara to Allah madaukakin sarki sai ya gwada mana bayan Allah na kwarai sune waɗanda wa man yu'min billahi wanda ya imani da Allah wa ya amal salihan ya aiki na kwarai eh hmm. yukaffir anhu sayyi'ati Allah sai kankare mishi kananan kananan zurbansa wa yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah ya shigar da shi cikin gidan aljanna wa yudkiluhu ko kuma wa nudkiluhu ɗayan wato Allah yake za mu shigar da shi cikin gidan aljanna ko Allah zai shigar da shi cikin gidan aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin aljanna khalidina fiha abada in sun shiga gidan aljanna suna makaddara da wa har abada zalika al-fawz al-azim wannan shine rabo babba a ce ka samu gidan aljanna shine makomanka Allah ka sa aljanna ita ce makomanka na'am والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبيس المصير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أما ورد سكة كافر شيء كما سكة قرية آيوين باين سن كافر شيء سن قرية كما آيوين الله أولئك أصحاب النار sune ma'abuta wuta ɗan wuta khalidina fiha in sun shiga wutar suna makaddara da wama a ciki wa bi'sal masir tir da makoma ce ita ce wuta na'am ma min musibati illa bi idnillah na'am wa man yu'min billahi yahdi qalbahu mhm. wallahu bi kulli shay'in alim illa bi iznillah babu wata musifa da za su same ka face da iznillah ba abin da zai same ka sai Allah ya sani wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah ya hadi qalba sai Allah ya shirye da zuciyarsa ya samu nutsuwa sai ya gane cewa ba abin da zai same shi sai da izinin Allah kenan ya yarda da kaddara in ya ga wata musifa daga Allah in ya ga wata jarabawa daga Allah in ya ga wata falala daga Allah saboda haka komai ya gari daga Allah in ya ga wani abin da ba daidai ba yayi abin da ba daidai bane aka jarrabe shi ana so ya gyara shi yasa qur'ani ya gwada mana Allah madaukakin sarki ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja muku halin da kuka samu kawunan ku na cikin walwala da jin dadi sai ku da kanku kuka canja in kun fito kun tsokani Allah kun saba wa Allah sai Allah ya turo muku da musiba idan zinace zinace yawa sai Allah ya turo da bala'i na mutuwa in ana yawan tauye mudu da skeli a wurin kasuwa sai Allah ya turo da fari aje ayi noma kaje ka shuka buhu goma da kirka samu kwano goma kuma ga damuna ta kai an yi ruwa mai yawa amma kuma sai Allah ya turo da tsutsa ko ya turo da tsuntsu duk cin me yake kawo haka saboda bayin Allah sun koma a wurin kasuwanci suna tauye mudu da skeli wurin wurin sana'a saboda haka Allah baya son ku rika tauye mudu in ka je ka auno da babban kwano to ka aunar da babban kwano in ka auno da karami ka aunar ka aunar da karami ya kamata hukumomi su sa ido wurin tiya na kasuwa kwano au kar bar mutane su zamanto su da kansu suke determine nawa za a sa farashi wani irin kwano au zai amfani da shi sai hukuma ta shigo sai da Allah ya sauko da aya cikin Qur'ani sura guda wailul lil mutaffifin alladhina idza wailul lil mutaffifin ya ya الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم بني ya tabbata ga masu tafif masu tawaye mudu menene wailun an ce wani rami ne a wutar jahannama jahannama ita kanta tana neman Allah ya tsare ta daga sharrin wannan rami jahannama kanta tana ruri tana ci tana Allah tsare ta daga sharrin wailun to wannan rami masu tauye mudu a kasuwa gidan mai akwai wani gidan mai yanzu in zaka cika tankin ka naira goma, sai ka sha na kusan naira uku, an ƙara injin yana gudu akwai ko babu to wannan tauye mudu akwai wanda kuma in yaje kwanon awo zai je ya auno babban kwano in yazo kuma sai ya auna da karami wadansu haka suke yi saboda haka a sai kenan bone ya tabbata ga masu irin wannan ɗabi'a su auno da babban kwano kuma su aunar da karami wailul lil mutaffifin alladheena idza talu ala nasi yastawfun in sun auno daga wurin mutane sai su cika suna so su a musu awo mai kyau amma in su za su aunar sai su aunar da karamin ainihin wato tiya Allah ya ce ba su tsoron Allah ba su tsammanin za su tashi gaban Allah Allah ya tambaye su dangane da wannan mugun aiki al'umma guda annabi shaibu sa Allah ya halaka da su saboda irin wannan sana'a saboda haka a sai kenan Allah madaukakin sarki ya gwada mana wato waɗanda suke ainihin wato tawaye mudu Allah subhanahu wataala zai ainihin wato yi musu azaba don haka Allah madaukakin sarki ya gwada mana wato duk mutumin da ya imani da Allah yadda Allah shi kadai ya cancanci a mishi to yana samun nutsuwa daga irin abin da ya faru da shi to kenan Allah madaukakin sarki in an tsokane shi yakan kawo sakamakon tsokanan nan ukuba idan mutane suka tauye mudu sai Allah ya bada ruwan sama amma ai fari in mutane suka hana zakkan dukiyarsu masu dukiya sun ki su da zakka talakawa an yi ta lissafi ana cewa rana kaza alhaji zai fita zakka an zo wurin alhaji alhaji bai fita zakkan ba tsammanin wa rabbuka malan yaki noma yana jiran zakka ko saboda haka mutane in suka ibada zakkan su sai Allah kuma ya rike ruwan sama ai ta roƙo ruwa Allah ya kawo ruwa saboda ba a bada zakkan dukiya saboda haka ya ku masu dukiya ku fita zakkan ku. to inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sannan wa wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wama asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa yahu an kaseer musiba da ta ku hannayen ku ya jawo in kaga wani abu ya same ka bincika akwai abin da kai in ko babu abin da kai to Allah ya yi ne don ya kankare maka zulubinka annabawa suka yi cuta manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an same shi yana ciwon kai wani sahabi ya ce ya rasulullahi kai ma kana ciwon kai yace ina yi ciwon kai na da nake yi Allah yakan sanya min double irin ciwon kan mutane biyu idan mutum ɗaya zai yi ciwon kai yadda kake jin zafin ciwo to annabawa Allah na sanya musu double saboda yadda mutum yake da daraja a wurin Allah haka Allah yake jarabarsa ba ga annabi ayuba ba alayhi salam sai da Allah ya ce inna wajadnahu sabiran ko inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab Allah ya jarrabe shi sai da Allah ya ga wa duniya cewa annabi ayuba mutum ne mai hakuri sai da ya shekara kusan 10 yana ciwo yana kwance sai da aka watsa da ƴaƴansa da komai da arzikinsa duk ya kare har sai da kai matarsa sai ta je ta yi kodago ta nemo abin da za su ci har sai da kai ga wata rana ta je wani wuri aski kanta ta yi gashin mata a wurin sukan karɓa su yanka su je su yi amfani da shi ta ba da gashin ta aka ba ta abincin da za ta ciyar da annabi dawo ba annabi dawo annabi ayuba ba saboda haka ya gamu da ainihin wato jarrabawa iri iri iri iri yayi hakuri ya mai da al'amari shi zuwa wurin Allah sai da ya gama matarsa shi shiga cikin wani hali hatta so mu haduwa da waɗansu bokaye shi yasa yayi rantsuwa yace in ya warke sai ya wuce bulala 100 domin ya gane imanin ta ya so mu shake Allah ya ce zaka cika wannan alƙawari Allah madaukakin sarki ya karbi ainihin wato addu'arsa lokacin da ya koma zuwa ga Allah yace ya Allah anni masaniyar dhurru wa anta arhamur rahimin wa ayyuba idna da rabbahu anni masaniyar dhurru wa anta arhamur rahimin saboda haka ayyuba da jama'a tarsa ta shiga cikin wani hali ta damu da lafiyarsa har tana shiga wani wuri har ta zo da wasu sun ce wai in za a mishi magani sai an hada da giya ko sai an hada da abin da zai kai ga shirka yayi shekara goma sha yace ni din ina bawan Allah annabin Allah in karkata kuma in koma ga sabawa Allah don neman lafiya wallahi ba a yi haka saboda haka daga nan ya ga matarsa za su gani hali sai ce ya Allah anni masani yadur wa anta arhamur rahimin ya Allah cuta ya shafe ni kaga bai sanya cutar ma zuwa ga Allah sai ce cuta ya shafe ni ya Allah kai ne fiyayye mai jin kai ya Allah ka tausaya ni da yayin wannan addu'a mai Allah yayi fastajabna lahu wa najjay fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurr wa ataynahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min 'indina saboda haka Allah madaukakin sarki yace annabi ayuba da ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah kuma ya ansa mishi sai yaye mishi wannan cutan wannan bakin cikin wannan damuwa Allah ya ce muka yaye mishi cutan saboda haka abin da ya rasa ma na iyalansa Allah sai ya dawo mishi da sabon arziki da ƴaƴansa da matarsa da zuriyarsa duk suka dawo bayan ya koma zuwa ga Allah ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka Allah na iya jarraba bawan Allah mutumin kirki ba don yayi wa Allah wani abu ba sai don Allah ya ƙara girmama shi Allah madaukakin sarki ya ƙara kusantar da shi zuwa gare shi saboda haka a sai kenan Qur'ani ya gwada mana ma asaba min musibatin illa bi idhnillah babu wata musiba da zai samu wani bawan Allah face Allah ya sani kullan yusibana قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولينا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لن يصيبنا ba abin da zai same mu illa ma kataba sai abin da Allah ya rubuta mana huwa maulana shine majibincin al'amarin mu Allah wa 'ala falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara ga Allah kawai su gaida cikawa da al'umma musulmai za su dogara ga Allah irin yadda tsuntsu ke dogaro ga Allah ya fita da safe bai da komai ya dawo da yamma a koshe da sun gaida cikawa duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi saboda haka babu wata musifa da za ta same ka face Allah ya sani abinda ake nema kai imani da kaddara kuma ka samu nutsuwa shi mumini shine wanda in wani musifa wata musifa ta same shi sai kaga ya mai da amarin zuwa ga Allah wanda ba mumini ba wanda imaninsa akwai shakka shine wanda in kaddara ta same shi bai iya nutsuwa yana da jari a kasuwa yanzu jari ya kare yanzu zaka gane shi yau gidan wannan boka gobe gidan wannan sai ya je kuma a ce mishi ai ma hannu ne an sa ma hannu ai wani ne yayi ma hannu cikin yan kasuwa wani dogo fari gajere baki wankan duk sifan da ya kamata a sifanta maka sai ka so mashakkan wani makwabcinka duk da aka yi boka sai ya hada fada ya kamata ka gane cewa kaddara ce Allah ya jarrabe ka da shi da kana da jari yanzu ya kwata jari yana so ya ga ina zaka koma zaka koma wa Allah ko ko zaka ce wani ne ya maka baka da lafiya kai yawo ko ina an je an nemi magani ba a samu ba zaka ce an maka hannu ne ai an mishi hannu ne ai mayu sun kama shi ai wane ne an yi wane ne kamar suka kabilu su duye da aka yi in ya mutu akwai abin da ya kashe shi ba Allah bane sai a ce maye ne cinye shi akwai wani kakansa akwai wani zuriya sun wane ne wani maye ya cinye shi dai babu wani mutuwan Allah to musulmi ba haka yake ba duk abin da ya same ka daga Allah in ka rasa mulki Allah dukiya Allah masifa ya same ka Allah mutuwa Allah in ka samu nasara Allah to shi mu'mini kullum in abu ya same shi sai ya samu nasara shi yasa kullum ma asaba min musibatin illa bi idhnillah ai inna zalika ya yadda cewa wannan abun ya faru ne da yaddan Allah bil qada'i wa taslim ya yadda cewa Allah ya hukunta kuma ya miƙa wuya zuwa ga Allah lima yanfuzu min amri Allah ta'ala saboda abinda Allah yake so ya zartar zai zartar eh? sannan kuma ya san cewa kaddara ce alladhi yata'allaqu minhu bil ahkam wanda yake ya yara tayu da hukunce hukunce na Allah in Allah na son kaza ya faru sai ya faru saboda haka anna sabra ala al duk wani hakuri akan dukkan masifofi da zai faru ya kamata bawa ya gane cewa kaddara ce daga wurin Allah subhanahu wataala saboda haka yana cikin min a'malul qulub daga cikin ayyuka na zuciya ta yadda cewa Allah ke sanyawa Allah ke sa kaza ya faru ko ko kare faru to in ta samu sai ga in ka mai da al'amari kana zikiri sai Allah madaukakin sarki ya sanya ainihin wato albarka ya sanya nutsuwa cikin ka lokacin da zuciya kuma ta nutsu to gabbai zaka ga sun samu nutsuwa saboda haka lakin lil jawarihi fi zalika amanu gabbai ma na da ayyukan da ya kamata su yi min dam'il aini wal qawl bil lisan ya kamata ido ya ringa zuwa hawaye wani lokaci in wata masifa ta mutuwa ko abin da ya kamata da aka ya faru amma ba kururuwa ba kada ka dinga kururuwa kai to kanmu kai to abinda zai kare mu wayo Allah na shiga uku a musulmi baya haka in musifa ya same ka kamar da al'amari zuwa ga Allah me ya faru manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ɗansa Ibrahim ya rasu sai aka ga manzon Allah yana hawaye yana hawaye manzon Allah ya zubda hawaye eh yace tadma'ul ayn wa al qalb ido na yin hawaye na zubda ainihin wato kuka sannan zuciya na bakin ciki amma wala naqulu illa ma yuzi rabbana ba abinda zamu faɗa sai irin abinda ubangijinmu yake so wa inna bika ya ibrahim lamahzunun lalle ya kai ibrahim cikin rabuwa da kai muna cikin bakin ciki da damuwa irin wannan kalmar manzon Allah ira da amincin Allah tabbata a gare shi yayi sai manzon Allah yace innal mayyita la yu'adhabu bi bukai ahlihi alai duk mamaci in ya mutu in aka ringa ihu ana kuka to saboda haka sai a mishi azaba mamaci ana mishi azaba in iyalansa suna ihu suna kuka irin kuka na jahiliya saboda haka manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana irin wannan kukan na jahiliya in ka ainihin wato samu wata musifa ta faru da kai to kamar da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala wata rana sa'ad bin ubada daga cikin mutanen madina yayi rashin lafiya da yayi rashin lafiya har ya suma sai ga manzon Allah ya zo don ya duba shi da ya zo tare da manzon Allah akwai Abdurrahman dan Awu akwai Sa'ad bin Abi Waqas akwai Abdullah ibn Mas'ud falamma dakala alaihi lokacin da suka shiga zuwa ga Sa'ad dan Ubada wajadahu fi ghashiya suka same shi ainihin wato ya suma cikin wani hali fa qala sai manzo Allah ce qad maza ai ya cika fa qalu la ya rasulullah sai aka ce a ah, ya manzo Allah bai cika ba da aka ce bai cika ba fa baka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzo Allah yana kuka yana kuka falamma ra'a alqawm bukaahum lokacin da mutane suka ga manzo Allah yana kuka baka su ma suka kama kuka to annabi na kuka waye ya rage faqala sai manzon Allah sallallahu da wasallam Allah tabbata gare shi sai yace ai ala tasma'un ba za ku saurara ba cewa inna Allah la yu'azzabu bi dam'il ayn Allah baya yin azaba ga mamaci ga kuka da aka yi na hawaye amma Allah yana azaba ne da irin kuka na kururuwa da ake wayo Allah mun shiga uku kai ton mu kai to abin da zai kare mu na mutu na lalace nayi kaza to da wa kake yi da Allah ya kamata in masifa irin wannan ya same ka kai hakuri mai da al'amari zuwa ga Allah subhanahu wataala Aisha matan manzon Allah tace lokacin da sa'ar dan mu'azin ya rasu eh hadarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya zo tace wallahi inni la a'rifu buka Abi Bakar min bukai umma ina iya gane kukan sayyidina Abubakar da kukan sayyidina Umar ina cikin daki na ina jin irin kukan su ma'ana yadda suke zubda hawaye da irin yadda kake jin numfashin su da nuna damuwan abin da ya faru na wannan mutuwa amma ba sa kururuwa su yi ainihin wato bakin ciki da maganganun da bai dace ba saboda haka ya zamanto wajibi musulmi duk inda yake kiyaye manzo Allah ya ce abubuwa guda hudu al'umma na tana aikatawa ba sa denawa amma al'amari ne irin na al'amarin jahiliya alfahari da kabilanci mu kabila kaza ne mu kabila kaza ne irin wannan alfaharin al'umma ba sa denawa kuma al'amari ne irin na mutanen jahiliya babu wata kabila da tafi wata kabila wannan kabila kaza ne wannan kabila kaza ne Allah yayi ne don kusan juna amma inna akramakum indallahi atqahakum wanda yafi tsoron Allah a wurin Allah wanda yafi kujin tsoron Allah saboda haka babu wata kabila da za a ce ta fi wancan kabila kabila da tafi daraja ita ce wanda tafi yawan musulunci da musulmai kabilun su musulmai ne mafi yawan su saboda haka wannan kabila kuma sun ki addinin musulunci to sai ya zama to kabilar da yake musulmai ta fi daraja saboda haka manzon Allah ya hana wannan sannan kuma nuna alfahari da dangi mu dangin mu kaza ne mu ne masu kaza mun fi wane mun fi suwa ne annabi da ya hana wannan sannan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana wato irin yadda mutane suke nuna in an yi ruwan sama maimakon mutum ya ce daga Allah ne sai a ce tauraruwa kaza ne tauraruwa kaza ne ta hanyar ta ake samun ainihin wato ruwan sama sannan na hudu irin kururuwa da ake lokacin jahiliya in an yi mutuwa mutum har yanzu ya rika kururuwa yana fito fito da Allah irin wannan kalmomi musulunci ya ainihin wato hana saboda haka wajibi ne mu gyara shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yace al-imanu nisfani imani kashi biyu ne nisfun sabr wa nisfu shukr rabin imani hakuri ne rabin sa kuma godiya ga Allah yace saboda mai saboda Allah yace inna fi zalika laayatin likulli inna fi zalika laayatin shakur yace sai kafa hujja da ayan qur'ani inna fi zalika cikin wannan aya cikin wannan karantarwa la ayatin akwai aya likulli kulli sabbarin shakur ga dukkan mai